وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديا تتبت الله مدوكي ميكوى ميكومي wanda ya nuna mana wannan rana ta yau lahadi muna hudu ga watan safar hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda daidai da yau muna sha tara ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da shida a yau za mu yi darasi na tasa'in da hudu a wannan littafi mai albarka sharhul usulis salasa wanda muke a wannan masallaci na jami'ar rahma da ke nan kundila a garin kano idan ba ku manta muna jaddada wannan littafi ma'ana usulul salasa ginshiƙai guda uku shine waye ubangijinka menene addininka sannan kuma waye manzanka waɗannan tambayoyi ne da za a yi ma kowa a kabarinsa namiji ne ko mace muka ce a nan duniya kake kokari ka san amsa shine sanin waɗannan waye ubangijinka waye annabinka menene addininka ka san addininka ka aikata addinin aikace ka san Allah ka bauta masa shi kadai ka san manzo ka bi sunnarsa wannan ka aikata su aikace to Allah zai baka ikon amsa wannan tambaya kabarinka Allah ya bamu ikon amsawa wannan kokarin sanin ne malamai suke littattafai daban-daban akan wannan ginshikai guda uku daga ciki wannan littafi da ke mu na shi shar Muhammadu na Abdul Wahab shi matanin shi kuma wanda ya sharhi ya kare sharhi yadda za mu kare fahimta to muka maimaita matanin don mu san maganar da muke yi matani yana shafi na ɗari 173 shine fa iza qila laka bima Arab tarabbaka in aka ce da kai da me kake sanin ubangijinka wa qul sai ka ce bi ayatihi wa makhluqatihi da ayoyinsa da kuma halittunsa wa min ayatihi al-layl wan naharu wash-shamsu wal qamaru ayoyinsa daga ciki manya-manya su ne akwai dare da yini da rana da wata waɗannan halittun Allah ne duk wanda yake a rayuwa kansu wa min makhluqatihi as-samawati sab'u wal arduna sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma daga cikin kuma halittunsa su ma manya-manya wanda suke kewaye da mu shine sammai guda bakwai da ƙarsai bakwai da abin da ke cikinsu da kuma abin da ke tsakankaninsu. Mu nan muna daga cikin halittu da muke tsakanin sama da ƙasa. Muna ban ƙasa nan Allah ya yi samu marayu. Waddalilu ƙaunuhu ta'ala wa min ayatihin laylu wa nahar wa shamsu wal qamaru la tasjudu lil shamsi wa la lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu wannan ayar hayo ba mu kai sharhin ba mu kai ga sharhin ta ba ana ganewa ana wannan can muke ta bayani ba mu zo kan sharhin ayoyin nan ba shi yasa yana ta mana bayanin wancan halittu da ainihin za a kawo dalili na wannan aya wacce take bayanin ainihin wato halittun Allah ke cewa a cikin ayar daga cikin ayoyinsa Allah maɗaukaki alamomin da suke nuna samuwarsa akwai dare da yini da rana da wata sai Allah ce kar ku yi sujuda ga ita rana kada ku yi sujuda ga wata ku yi sujuda lillahi allazi khalaqahunna ku yi sujuda ga Allah wanda ya halicce su in kuntum iyyahu ta'budun in kun kasance shi kadai kuke bauta ma kaga sun rana wata waɗannan da taurari duka wani halittun Allah ne da duk wani abu da za a yi masu juda halitta ne shi ko halitta ba shi ake bauta ma ba mahalicci ake bauta ma sai aya ta biyu da ya kafa hujja da ita inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa ala al arsh yaghshi al-layla an-nahara yatlubuhu hasifa والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمري على له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وانا آيوي دي فسر سوي بي بيس لشرهي لبياني وانا suke na zamani wanda za su tabbatar mana kamar yadda muka ji kisar wani mainihin masanin halittar ɗan adam a cikin halittar jariri yadda muka je a abamu da shirin yadda ya tawa da kuma kiru gaba lokacin da ake hura ma yaro rai a nan wurin ya imamce ya ga cewa wannan ba mai yin wannan sai ubangiji daga nan ya sallama wannan duk mun yi wannan karatun inda muka taho muka karanta inda za mu tashi a yau shafi na ɗari da tamanin. masu bin littafi kun ga wurin ko to dan baya kaɗan sidira baya ya ce fama min zurrakin zarrakin min zarrakin hazar kau illa wata shadu bi rububiyyatil khaliki babu wata halitta zarra ita ce halitta komai kankantarta min zarrati hadal na daga wata kwaya ta halittar wannan duniyar illa wata shadu bi rububiyyatil khaliki face tana shaidawa da wato Allah shine rabu burbiyyar khaliq Allah shine mahalicci shine rabu jalla wa ala wal adillatu ala zalika kathiratun jiddan yake dalilai a kan wannan suna da yawa kwarai da gaske ba za mu iya kawo su ba anan ba za a iya lissafe su ba sai inda za mu dora yace wa hada tauhidi a qarra bihi mushrikuna Wani tauhidi kenan Rububiya wanda muka magana a baya wannan tauhidi na rububiya. wai yadda Allah shine Allah shine mahalicci shine ubangiji shine mai gudanar da rayuwa shine mai ruwa mai duk wannan tauhidi ne a ƙara da mushrikuna mushrikai sun tabbatar da shi wa ma anaduhu ba su ja in ja da shi ba wala araduhu ba su bijire masa ba falau sa'altahum an khaliqihim wa raziqihim wa malikihim wa fatirihim wa khaliqis samawati wal ardi laqalu Allah wato ainihin mai littafi ya ce. shi wannan tauhidin ba su bijire masa ba ta kowace fuska kai da maraka tambaye su waye mahalicin su waye su? waye mamallakin su waye makagin su waye mahalicin sammai da ƙasa da tsaru za su ba su ce Allah Allah ne shi na zamanin mazo da suke bauta da malaki da ƙozar ya rufe rasu eh duk waɗannan an tambayin su waye ne su waye ne azalta su waye ne makagin su mai kasai duka za su ce Allah kama an halika kamar yadda ƙur'ani ya hakaito mana game da batun su da wannan ƙala ta'ala wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah cikin suratul zukhruf ayat 87 Allah ya ce wala in sa'altahum wala in wallahi da zaka tambaye su kamu illahu mai kasami ce lallai tabbas da zaka tambaye su man khalaqahum wa ya halicce su la yaquluna Allah za su ce lallai tabbas Allah ne halicce su wannan annabi ake biya mu cikin Qur'ani wannan mushrikan da ya fama da su akan tauhidin uluhiyya amma tauhidin rububiyya ba matsala ba su taba za da manzo ba akan tauhidin rububiyya wanda muka ta karantuwa tsawon lokacin da tun daga inda za a tambaye ka waye ne ubangijinka bayani ake tauhidin gani wannan to kafirai da zamanin manzo ba su taba ja da annabi ba sun miƙa waya sun kada da tauhidin rububiyya ga mun ji nasi na alqur'ani wa qala ta'ala wani wata ayar Allah madaukaki ce wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaquluna khalaqahunna al azizul alim cikin dai suratul zukhruf aya ta tara Allah ya ce wala in sa'altahum inda zaka tambaye su man khalaqa samawati wal arda waye ya halicci mai da ƙasa la yaqulunna na, al-aziz al-alim lalle za ce wanda ya halicce su shine al-aziz al-alim gabadau mabuwayi al-alim masani za su ce shi ya halitta shine Allah kina kaga ba wani ja da su anan ba wani kai ruwa rana ba wani a raba gari da su a tauhidin rubiya shine tauhidin da kafirai na zamanin manzo sun yadda da shi kuma shi ne tauhidi na farko in wanda ke ta maka tauhidi na biyu in dai ka yarda da wancan kuma ka ka to ko ka san mahalicci mai azurta mai rayawa mai kyau, kuma shi kaɗai cancanta a bauta mu to nan ne su a nan ne yanzu yake sa ƙasa na ake rikici da su da an ce to ku bauta masa wannan da ya halicce ku wanda ya sama ya ƙasa ya zama shi kaɗai ne abin bauta sai su ce a a ja'ala al'ali haka ne ko ko a ta ja'ala ya ayati a ta ja'ala al'ali haka ilahan wahid yanzu ka sanya Allah ɗaya aya ce jam'in ila ali hata allolin su ne yanzu sai a ture su a ce Allah ɗaya ne shi kaɗai za a bauta ma ina haza da shawun kai

har yau ake tafiya wani abin da ake wanda ake wanda ma'aikatan a wani si a wasu ce ne wasu ai ka tsara wanda yake zai ce shi ba bauta musu ke shi kama kafa yake da su amma kuma zahirin abin da yake bauta ce Allah yake mana abin nan ne ake yasa kai ka nutsa dan uwa ka gane mai tauhidi kuma tauhidin nan shi ne babban abin da ake neman da shi in ka mutu da tauhidi wani abin zai zo maka da sauƙorin hisabi amma tauhidi ba ma a matasa ba sai amma hisabi ta haƙoƙi a gama kura ta cutawa ka zalunta kai kuma zalunce ka amma da shirka an mutu ba tauhidi wallahi babu sauran magana ba za a duba sallah ta balle a cikin da balle da duk ba za su karɓa ba da wanda kai mu wajen ka hashi shi ko bai yarda da haɗa shi da kowa shi sa mu na sai ɗan uwa da mu san menene tauhidi sa na shekara goma sha uku na ka tauhidi ko da ya dawo madina ma aka kusa da kuɗi bai daina karantar da sahabbai tauhidi ba ayoyi ba su sauka na tauhidi ba saboda haka yan uwa mu natsu mu fahimci shi tauhidin uluhiyya din nan wanda har yau ba mu shige shi ba tauhidi ake koya mana wanda kuma tauhidi ne da su kafirai sun yarda da shi amma ba shiga da su musulunci ba Allah ya samu gani banda wannan aya aya ta uku yace wa qala ta'ala Allah madaukaki yace kul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر وسيقولون الله وسيقولون الله فقل أفلا تتقون فجد أن الله قد القرآن ده تنبيه تنبيه إيه؟ أكيد kaza كذا كذا kul kace masu man من min as-samai wal ardi wa yake azurta ku daga sama mai kenan ruwa da asalin arziki da rayuwa daga ruwa ne 'yan uwa to ake saukar da ruwan digo ɗaya tak akwai ne ya sai digo da shi daga sama to kaje da ake masu idan Allah Qur'ani in kana neman abin da zaka wa'azi da shi ya kama zuciya ya kama hankali shine ne Qur'ani kawai shikenan ka huta amma wata falsafa da wasu bayanai da za a yi ai ai ka kwane kwane ai kai ka can a rundu can ai waye ƙwar'ani kawai direct za ka ji an tafi zuwa ga abinda ka zai kama manyan zukukun minas sama ma'aikawar ardi ba ke azurta ku daga sama da ƙasa dukkan su sun san ruwan sama ba mu sai Allah ƙasa kuma ta fitar da tsirai ciyayi abinci ku ci wake yi sai Allah wake maku wannan ɗin kuma har yau har gobe haka yake duk kimiyyar nan da ta zo da komai har yau masu kimiyya ba su yi wani abin daban ba daga sama ba wani abin daban ba daga ƙasa ba duk wani kimiyya da za a haɗa da fasaha sai dai a kwashi wannan kayan ubangiji a yi a sarrafa daga kaza ya zama kaza amma dai kayan nawayi na Allah ne to kaga a nan wurin wannan abin aka gaya masu waye yayi kaza waye kaza saboda haka Allah madaukaki yace amman yamliku a wani absara waye yake mallakar gani wato ji da gani waɗannan na'urorin da muke ji da su kunnuwa da kuma idanuwa da muke gani da su waye mallake su in yanzu Allah ya so yanzu ganin ka sai ya tafi dan kai baka san ina ganin yake ba dan yanzu shikenan sai ka makance dai haka nan jin sai ka daina ji waye mallake su Allah ya samar da maka da su kuma shi ya mallake su in ya so sai ya tafi da su kuma ba wanda ka iya Shi ne ake musu wannan tambayar an manyan biku sam awal bak wal absara wa man yukhrijul hayy min al mayyit waye ne yake fitar da wato ainihin a rayayye daga cikin matacce ko ya rayayye daga cikin matacce kamar ya kenan malaman ta ce shine kamar akhraji anwa'il ashjari wan nabati ko min al eh wannawa wato fitar da rayayye daga cikin matacce shine suke misali shi kamar fitar da nau'o'i na bishiya bishiya za ka ga um, uh, mangwaro ba kwallon ta ake binniya ba asalin shi kaga ai kamar ba shi da rai yadda a kimiyya za a ce yana da rai kamar mulmani kaga za ka ga kamar mataccen abu ne amma yana da rai amma dai a sadda yake yadda yake zaka ɗauka matacce ne daga ciki ake fitar da dan adam haka nan kwai na kaza daga cikin shi za a fitar da dan sako ya fita haka nan bishiya za a binne haka nan kwaya ta haske za a binne ta fitar da duk waɗannan shi ne fitar da wani abu mai rai wasu malaman suka ce daga cikin fassarar shi ne fitar da wato rayayye daga cikin mai matacce shine mumini a fitar da wanda yake musulmi a cikin wanda yake kafiri baban ka kafiri baban baba sa kafira shi kuma yazo Allah azurta shi da imani kaga ya zama raye kenan to shine wake wannan amman yukhrijul hayy min al mayyit wa yukhrijul mayyit min al hayy kuma ya fitar da wato matacce daga cikin rayayye aka san abin da muka faɗi kenan ko zaka ga wannan zaka ga wani ainihin wato ainihin fitar da ainihin wato matacce daga cikin wani yana nan baban shi da baban musulmai ne shi kuma sai ya riga ya zama kafiri kaga ya fita daga cikin ya zama matacce tun da ya zama kafiri to haka su ma irin waɗancan halittun haka Allah ke yin su ke yin wannan Allah wa man yudabbiru al-amra wa yake gudanar da wato al'amura gabaki ɗaya duk halittun nan da suke na ruwa da na tudu da na sammai da na kasaiwa ke gudanar da su Allah ne ke gudanar da su wannan duk tambaya ake masu wacce take ta hankali wanda in ka yadda da waɗannan abubuwa wanda ya garas kake kalau shaidan bai ɓata ƙwaƙwalwarka ba to zai lizimta maka yadda da tauhidin uluhiyya ana zai lizimta maka san Allah ko kaɗai za a bauta ma tunda ne mai waɗannan ayyuka wasu ya nan za. da za su ce Allah ne wannan tambayoyin alƙunshi za su ba da amsa Allah ne Haƙul, afala taƙun, to sai ka tambaye su ka ce afala taƙun shin yanzu ba za ku taƙawa ba ba za ku ji tsoron Allah ba hmm? taƙawa ma'ana wannan abin da kuka fahimta cewa afala taƙuna ba za ku ji tsoron Allah ku kaɗaita shi da bauta ba ku daina bauta mu waɗannan gumakan ku daina bauta mu wani ba shi ba afala tattaqun ku ji tsoron Allah jin tsoron Allah shine bauta mu shi kadai dan ka ce da baki na jin tsoron Allah amma waje dai kana shirka kana abubuwan ka kai ne wurin yan boyi bokaye malaman tsubu da su ka aminta sannan ce ka ji tsoron Allah ka ce kana jin tsoron Allah ƙarya kake ji cikakken jin tsoron Allah shine kadai ta bauta Allah bauta ma Allah shi kadai kaɗaita Allah da bauta karka haɗa shi da kuwa shi yasa Allah yake afala tattaqun wato faqul ka ce musu afala tattaqun wannan ayar kenan wannan ayar 'yan uwa wato ainihin tana da abin nan sosai yana da kyau mu tsaya mu fahimce ta domin fahimtar ta shine zai ƙara mana wato imani aya da ya kawo mana ta ƙarshe wannan aya ce cikin surtun yunus aya ta talatin da ɗaya wa kauluhu ta'ala kul man yazum kul man yadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun sai yaquluna allah kul fa anna tasharun suratu wa anna fa anna tasharun al aya ta 88 zuwa ta 89 Allah madaukaki ke cewa kulka ce masu man biye dihi malakutu kulle shay mallakar komai da komai hannun wa yake mulki fa uwa mulki yau da yake ta rikici a ba mutum dan mulkin wani yanki na ƙasa ko na duniya ko na waye ta kafafa kuma a nan mulkin da yake bai da ikon mallakar komai a inda aka ba shi akwai wanda sun ta ƙarfin shi eh domin bai ganin ko ina bai jin abin da ake ko ina bai iya sanin abin da ake a ko ina shi yasa zai nemi mataimaka eh jami'an tsaro na fili da na ɓoye da na waye kuma duk da haka abu ba zai tafi da yake so ba shi ko Allah shi ne aka ce ka tambaye su man biye da yin malakutu kulli shay mallaka komai da komai na waye hannun waye ke amsar Allah kawai komai sammai kasai kidu. waje ruwa ko ina wake da mallakar waɗannan ababen kuma kai ka san da ba haka ba ne duniya da ba ta zauna lafiya ba kamar yadda yanzu ake ta rikici a duniya wajen mulki amma Allah da yake shi ya mallaki komai mallakar sa ce ikonsa ka ga wani yana masa shishigi wani na cewa Allah zai ruwa wani ya ce ba za a yi ruwan ba za a yi zafi ba za a yi zafin ba za a yi sanyi ba za a yi ba saboda man biye bihi malakutu kulle shai. waye ne mulkin komai da komai ke a hannunsa shine Allah subhanahu wa ta'ala wato ainihin wannan aya ba ƙaramin arbin nan bace wajen mu gane sai aka ce wa huwa yujiru wala yujaru alai Shi ne kowa ke neman mafaka zuwa gare shi shi kuma ba a iya kare wani dangane da ukubarsa in zai man ba ku gane ayar ba suka ce inna allaha ya wato yahmi wa yunqizu man man tajara bihi min kulli sharri Allah shine yake kare kuma yake tsani wanda duk ya nemi mafaka zuwa gare shi daga wani sharri da yake tsoro yasa zaka ga har kafirai suka shiga teku suka ji ya fara tangal-tangal ruwa a da da ake shiga teku a tafi fatauci kadai ba jirgin sama dan dandanan sai su koma ga Allah kafirai ne fa sai su rika kiran Allah shi kadai eh sai kuma in sun tsallake Allah ya tsallakar da su da kuma sai su koma suna kiran shedanin su da kansu amma sai da suke cikin fitinar musibar halaka Allah kadai suke kira to kaga shine waye Allah shine wato a wannan aikin wa huwa yujiru ne ake neman mafaka wurinsa kuma yake ba da mafaka duk wani wanda ya damuwa ta damai har yanzu za ka gani har kazaran nan za ka gana gushe su sun zo wurin musulmi a taya sun a masa addu'a ba haka suke ba shi ma lalataccen mutum ya gama lalata abu ya ki ya ga ya dana cewa da Allah a taya shi da addu'a wa ake roƙo Allah shine wato ake cewa huwa yujiru wala yujaru alaihi amma shi ya ka ce wa la yastadi wa ahadun an yahmiya ahadan min layi. za arada Allah iqa'uhu bi wato shi Allah ba wanda yake da ikon ya kare wani daga azabarsa in ya nufi wani da wannan azaba dan da za a iya karewa fir'auna ai da an kare shi daga ruwa da zai halaka shi yadda yake da sojoji da rindina da karfin mulki da waye auna. amma anya adawa da fuska ta taho waɗancan samudawa duk waɗannan da azaba Allah ta zo za ta halaka su akwai wanda iya tsayawa kar ta halaka su ƙaruna da ƙasa ta rika shigewa da shi cikin ƙasar akwai wanda ya isa ya zo ya tsaye da ƙasar sai da aka gama halaka shi ruwan tufana da ya zo zamanin annabi nuhu zai haɗa kafirai gaba ɗaya halaka su akwai wanda ya tsaye da ruwan to shine ake gaya mana Allah shine kake zuwa ka nemi mafaka wurin shi ka nemi ya kare ka ya tsare ka ya ba ka duk abin da kake so na kariya amma shi in ya tinkari wani da ukubar sa ba ya yake kari to wannan tauhidin in ka san shi dan uwa shi kenan abin da ake so ka san Allah ka san girman Allah ka san shi cancanta ka bauta mu shi kai ma ka ji tsoro in ka sami wannan natsuwar shikenan saura abubuwa duk za su zo maka da sauki amma in tauhidin ka da matsala ba ka san Allah ba to shi kenan komai ma zai ta faruwa komai kuma zai tabarbare maka shi yasa Allah ya ce wa huwa jiru wa la alaihi in kuntum ta'lamu shi ake fakewa gare shi shi kuma wanda ya masa ya nemi zai masa hukuma ba wanda zai kare shi Allah ya ce in kuntum ta'lamu in kun kasance kuna sanin Allah ko haka ya kamata ku fahimta sai ya Allah wannan ma an ce musu wannan sai su ce Allah ne Allah ne yake ba da mafaka Allah ne yake fakewa wurinsa shi ko ba ya duka za su faɗi wannan saboda tauhidin rububiyya ne ul fa anna tusharu a ce to ya ake bautar da ku kamar ana maku sihiri ka san sihiri shine kaga abu ba daidai ba ai bakin abu sai ka gan shi fari fari ka rika ganin shi baki to yaya ga gaskiya karara Allah shi ne, mahalicci shi ne, mai kowa shi ne. amma kuma yaya ta makon maku sihiri ba ku ganewa sai ku je kuna bauta ma wani sa in an ce maku ku bauta mai shi kaɗai sai ku iya da ai tarkici da ku eh? fa anna tasharun yaya ake maku kama ana sihirtar da ku kama ana kamautar da ku wannan duka ya kawo mana ne wato don mu gane tauhidin rububiyya yan uwa yace walam walam yi arin haza tauhidin man arabahu illa ala sabil mukabarati wal ba wani wanda ya ja da wannan tauhidin ya ja in ja da shi ya musu da shi sai ta hanyar mukabara illa ala mukabarati wal mukabara shine fir'auna lokacin ya riga ya san gaskiya da annabi musa ya zo mashi da shi amma mukabara ta sa kin kauya haka nan inadi mutum ya kafe akan abu akan ayya ya san ƙarya ce taurin kai to duk wanda suka ja akan tauhidin wato ainihin rububiya babu masu ja da shi sai dai su ja akan kawai da gangan amma ka san duk wannan abubuwa na Allah ne kayan tsane shi ya shi ke gudanar da su yace ka fir'auna allazi qala wa ma rabbu wa ma rabbul alamin kamar fir'auna ko fir'auna shine da annabi Musa yace ya bauta ma ubangiji mahalicci sai yace waye ne ubangiji mahalicci kaga tambayar da ya kama bai da ba ko aka ya faɗi da baki amma ƙarya yake me yasa da ruwa ya taho zai haɗe shi yace yayi imani da ubangijin banu Isra'ila da ya ga ruwa zai haɗe da shi ai a lokacin yace ce ya yi imani kaga kenan ya yarda aka ce sai yanzu da kaga azaba za ka yi ba a yarda da wannan imanin ba duk wanda bai imani ba sai mutuwa ta zo mai gargara za a zara ran wannan lokacin kuma imani baya amfani to kaga mukabara kenan yace wa kaddahariyina allazina ankaru an yakuna li hadha al-kawn khaliqun yusarrifuhu wa yudabbiruhu kamar da hariyun da hariyun su ne wanda suke inkarin wato ainihin an yi kuna lihazar kaunin khaliku su suke inkarin cewa wannan duniyar tana da mahalicci yusarrifuhu shi mahalicci shi ke sarrafa wannan duniyar wai da biruhu yake gudanar da ita su da haryuna kenan wa sukan ce ina al'alama yusiru bi nafsihi wai duniyar nan da kanta kawai take tafiya ne ce kawai abuwa ne ke tafiya haka kawai rana za ta fito ta faɗi haka wata shekara za ta ƙare wata ta zo haka abuwa ne kawai suke tafiya haka ba mai tafi da su ta ranar ba wani ne ke sa ta tafi to ta tafi ta faɗi ba haka nan daren ba wani ne ke sa shi ya zo yinin ya duk a su kawai abin ne kawai ke tafiya haka haka suke faɗa wa ma illar illa ha su ne suke kyamu, ba abin da ke halaka mu sai zamani kawai in lokacin mutum ya yi. ya mutu shi kenan kuma ya gama ba wani magana tashi ba wata kiyama ba wata lahira shi yasa mu ci mu sha mu kawai mu holewa mu a wannan duniya masu wannan ra'ayi dai ba su da halal ba su da haram ba wani abu da za ka gaya masa na kaza su yi halal kaza haram su bar kaza a'a su kawai rayuwa ce ta duniya suke yin ta wa ma yuhlikuna illa dahar in ka ga mun mutu kawai zamani ne kwanakin mu ne suka gama shi kenan. zamanin ne ya kashe mu shi ma wancan zamani zai kashe shi shi ma haka ba Allah ne ke kashewa ba Allah ka tsare mu eh a yanzu kila wani ce to ina suke ha ne wanda suke yanzu duniya ne ita ce kadai a gaban su ba ruwan su ba su jin akwai wani tashin kiyama akwai mahalici akwai ba su ne da harin din ba komai da rayuwa kawai a yi rayuwa irin ta ma dabbobi dabbanci wani dabba ba ta da hankali dama amma wanda zai ce kawai ba wani wanda ya duniyan nan babu wanda ya ke tafi da ita ai ba mahaukacin da ya fi wannan hauka babu shi kai kanan kanka ka san yadda kake guda da kake tafiya akwai mai tafi da kai wanda kake da cikin karamin ka zama yadda ka zama akwai wanda ke maka wannan ni'imar wanda ke maka wannan baiwa to amma sai aka sami a cikin mutane masu wannan aqida ana kiransu da hariyun eh su ma suna cikin wanda suke mukabara suke ba su yadda akwai wani mahalicci ba akwai wani rafi akwai wani mudabbiri a su a wurin kawai duniya ke ga kanan da kuma da ba sai ya ce akwai anawiya من المدوكي sanawiya da tilakon sanawiya suna cikin madusawa wani rabiya ta tuni waɗanda suke wato cikin maguzawa su ma jin nau'i ne na wato wancan dai kamar da hariyon ɗin su ne su kuma aƙidar su sun sanya cewa ita duniyar nan tana da mahalittanta ne guda biyu duk abin da ke gudana abu biyu ne ke halitta suke tafi da shi su a wurinsu tana da wato khaliƙai ne mahalitta guda biyu ba ba fa Allah ba wasu ababa ne masu halitta guda biyu masu tafi da kuma su ne khaliqan lil khairi wa huwa nur wa khaliqan lil sharri wa huwa dhulma wato na farko mahalicin alheri in ka ga alheri ya faru ya same ka to wannan wato shi mahalicin shine ya halicci wannan alherin wa huwa nur shine haske muna ganewa haske sannan wa khaliqan lishari akwai ko mahalicce shari shi ma duk da kaga shari ya same ka ko ya sami wani to ga wanda ya halicce sharrin nan wa huwa zulmat shine duhu haske da duhu waɗannan su ne alloli guda biyu nasu haske wannan hasken da Allah yake ya halitta hasken rana ko eh hasken wata hasken taurari to wannan hasken shine Shi ne mahalicin alkhairi sannan duhun dare da Allah shi ne halicci daren da duhun daren to shi duhun ne kuma mahalicin shari duk sai da wani abu na shari ya faru to wannan duhun ne sama da shi aje wata wata halaka mana kai inna lillahi wa ina ilaihi raji'un Allah mun gode ma da kayo mu musulmi Allah ka samu cikin muminai wannan halaka ce yawa da duk da irin yanzu masu bauta mu shanu din nan saniya zaka ga ana ta sallah mata wanka ana gyara ta ana mata gyara mata inda za kwanta to bauta mata aiki saniya fa za a yanka a ci ni'ima ce amma wani shi Allah shi ke nan saniya Allah ka tsare waɗannan su kuma su ake ce masanawiya da suna cikin majusawa wato maguzawa kenan su ne su allolinsu guda biyu allan haske da allan duhu in alheri ya samu to allan haske ne ya samar da shi idan shari ya samu allan duhu ne ya samar da shi allah ka tsare yake ce mana wa minhum ahlut taslifi ubadu salibi daga cikin masu inkarin Allah shi ke halitta komai ke tafi da komai su ne masu bauta macros. cross eh ubadu salibi kenan ahlu salibi ubadu salibi cross kiristoci wanda suke suke yanzu suke sanya cross a ga mutum ya rataye cross a wuyan shi kada na je Egypt din nan zaka ga mutum da gemu da wani rawani irin nasu da riga shiga kamar in ka ce zaka ce kai masha Allah ban Allah amma sai ka ga katan cross a wuyan shi a rataye sune ne ubadu wato talib kenan Oh? mana da su a nan amma muna nan za ka ga wasu dukiya sanan ba wata alama amma wala na can in ka ganshi sai ya tausaya ma ka ce ina ma dai wannan musulmi ne ba wannan kwarasun tare da shi za za ka ga alama shi fa daga gaske ke fa shi a dole shi wai bauta Allah yake kuma ga bauta yake ma eh amma ga cross a wuyan shi mu kona nan za ka ganshi da sulatan kan shi da waye ya je yana ta karkarwa a coci ya rike wani abin takardu a hannun shi a dole bishop ne ko pasto ne ko kuma rabaran ne haka za a masu wallahi na can za ka tausaya masu yan suka yaji ka za ka ganin sa masa masifa Allah Allah mun gode ma da ni'imar imani to su obadu salif su ma haka suke suna jin wannan cross din shine Allah su salif kenan Allah ka tsare mu kabarar kalimatan ta min afuwahihim in ya na illa kariba ya wato kalmar ta girmama wacce take fita daga bakunansu su rika cewa waɗancan ababa alloli ne wanda za su ce juhu Allah ne haske Allah ne ko su ce cross ma Allah ne eh ce Isa Allah ne Maryam Allah Maryam ah, to Allah Allah wa iyyaz waɗannan duk kalmar ta girmama daga bakunansu su inji Allah in ya kulu na illa kadiba ba abin da suke faɗi sai ƙarya wannan samma to daga nan ne ya bayyana lana anna mushriki al-arab allazina hakama Allah ta'ala alaihim bi shirki lam yunkiru tauhid rububiyyati ala al-itlaq daga nan ne za mu gane cewa lalle mushrikai na larabawa wanda alabi rayuwa da su wato ainihin hakama Allah ta'ala alaihim bi shirki Allah ya yi masa hukunci da cewa su fa mushrikai ne lam yunkiru tauhid rububiyya annal tare da fi inkarin tauhid rububiyya ba da dai ba su taba inkarin tauhid rububiyya ba amma kuma Allah ya yi masa hukunci da cewa su mushrikai ne bal in kanu yatawajjahuna ila Allah ta'ala Wata shiddati a su lokacin ma tsanani wato Sukan fuskanci Allah maɗauki yayin da suka shiga cikin matsi da tsanani da ba wa yakhlusuna du'a war raja'a wa yasawna ma yashuna suka tsarkake addu'a da fata da roƙo sannan suna mata da abin da shirka haka qur'ani ya bamu labari aya nan lake fa idza rakibu fil fulki da awwal la mukhlisina lahu din lamma na jafin ƙarfi da ba su shirikun shi suna an kabu ta aya ta inda jaka da fara da wuce tafi yan kira wato jirage na ruwa nan da awallah a makulisi na lafudin yan su kira ya allah suna masu tsarkake addini ma'ana kira na a lokacin gala suna masu addu'a Allah ta nan da ilimin ya za shi da shi shi ne da da shi da ne ne ne ne da shi amma idan aka ta aka shiga teku ruwa ya fara sabuwar ruwa ta fara kai jirgi yana yi mai a lokacin da ya da su kira a cikin mutane da wancan shafa da kiran gunki da kuma na Allah shi kadai amma da jahum ila yayin da aka wato ainihin shi ka hau tudu da ku yushiri kuna sai kuma su koma su shirka amma kana da mutane da kana lokacin da da yanka mazansu su ya ka so alkar da su kogiya ka halaka fir'aun suna ba sai suka ce kuma idan Allah na ilahan kama da hun kuma da kuma da lodi abubuwan bauta kamar yadda suka suke abubuwan bauta eh, haka Allah ya kira suna tsallakewa fa daga azabar da kuma an halaka fir'aun addu'a kuna tafi ya yi yana ta aka kai Allah cikin da ko ka a ake har kwanta hankali da hajjina a ko zama Allah ya tare da ka. to shi mu shi da kai an tabbata mana da halin da yadda suke na zamanin manzo suka shiga cikin ku da kuma wata ga Allah ba ma mu a cikin hanyar mutanen mu wanda cikin azaba ma ga wani kira ba Allah a wata ta tafi ta yi wani wayo shehu ka ce ce da ka rika kiran shehu da maka kwanci kira wa da ya lokacin Allah ya kira Allah ya zai iya kawo ɗauki nan tafi amma shehu yana ta gaba yana ma addu'a a ka bai san har da ka ciki ba da da ka kira wallahi ko yana da yake yana da rusu sai kwanci da kamar aduna ya ya kuce ka kira shi ba da ji gaba san me kake ciki ba wanda zai ji ka da tauhidin yan uwa ya fuska da ka ta kakkada zuciya ka duk ko a kamcin ka subhanahu wa ta'ala da ba ba da zamanin ka da zamanin manzo suna da tauhidin rububiyya amma ba su da kullu da ka da mushrik yace ya rahu amalan azimi ya rahu amalan azimi wannan alwal girma. in ba ki sai da yasa alama ce dan jayyidan Allah ana man man arada tauhid rububiyyati alladhi aqarra bihi al-mushrikuna wa dhalika faqari wa jaha al-ibadatu ghayri la wa huwa mushrikun min jaddi amsaji min hada al-wajib yace fa'alam ka sani jayyidan sani da kyau sani na gaske yarhamuka Allah Allah ya maka hama addu'a ya yi maka anna man aqarra bi tauhidin rububiyya lalle wanda ya tabbatar da tauhid rububiyya allazi aqarra bi mushrikuna irin wanda mushrikan can suka tabbatar da shi da manzo amma a zalika amma tare da haka wa kadi da ibadati ila ghayrillah amma bai fuskar da bauta da wani Allah ya zo addu'a addu'a mai ce ce ibada ce roƙo ibada ya Allah yi man kaza ya Allah ya yi man kaza ya Allah sai ya je yana yi ma wani aljani ko wata iska ko wani rafi ko wani kogo ko wani eh ko wani shegi ko ma waye ne duk inda ba Allah bane ka sarrafa wannan roƙon da addu'a shirka ce saboda haka sai yake to faqad wajhal amma tauhidin wancan ya tabbatar da shi wanda duk muke ta bayanin nan amma tauhidin ibada nan kuma ya yi ila gairin lahi a wa ya yi zuwa ga wato ainihin wani ba Allah ba mai girma da ɗaukaka ya ce fa huwa mushrikun to shi ma ya zama mushriki min jinsi bi ya shiga cikin jinsin amsalin sa, min haula il mushrikina da wadancan mushrikai da aka bayani kasu ne tare da manzo kashi sun san larabci shi yasa ake rikici da su da an ce ku bauta ma Allah shi bai sai a'a su ba za mu bauta shi kadai ba eh amma sun yadda shi ke komai shi ke rayawa ke kashe komai amma bautar ce dai su za su yi ababen bauta to haka za ka ga mutum yana kiran kanshi musulmi amma kuma waje ɗaya yana yin wasu ababa ma wani ko wasu wanda kuma Allah kaɗai kamata a yi ma wannan yace balil wajib an yakuna hadha tauhid mustalziman li ibadati Allah ta'ala wahda yace wajibin da ke kan mu duka bal bari dai kawai mu sani wajibin da ke kan duk musulmi an ya kuna haza tauhidu ya kasance wannan tauhidi da muka karanto na rububiyya mustalziman na ibadatin ta'ala wahada mai lizimta mani ne da kai mu zama cewa Allah shi kaɗai za mu bauta ma shi kaɗai shi zai lizim a ah, to waye raya ka wace gudanar da rayuwarka a kan ƙasar wa kake yawo wace sama ce ce maka inuwa ta wace ce komai na Allah ne komai to ne yana nizinta maka mai wannan ababa da ya maka sai da take kewaye da kai ka shaƙi iska saka waye ne haskensa komai Allah to sai lizimta maka kuma to fa shi kaɗai za ka bauta mu karka da ka bauta mu wani wanda ba shi ba haka ya kamata ce fa inna man aqarra bi anna Allah huwa al-khaliq huwa al-khaliq wahdahu wa huwa ar-raziq wahdahu wa huwa alladhi ya'ti وهو الذي يأتي العباد بما ينفعهم وهو الذي يملك الضر والنفع وهو الذي يصرف الكون ويدبر الأمر كله لا شريك له falima ya abu duma Allah ya kairabu alamar tambaya da alamar mamaki ko abinda ya ce fa inna man aqarra da anna Allah huwa al-khaliq wahda wanda ya tabbatar da Allah shi ne mahalicci shi kadai ba wani mahalicci ba Allah ba wa huwa ar-raziq shi ne mai azartawa shi kadai ba wani mai maka arziki sai Allah wallahi in wani ya zama zai iya zama sababi ya ba ka jari ya zama mai ka ya waye duk wannan amma arziki ba mai makashi sai Allah sai dai Allah kaɗai ne mai azantawa wa huwa allazi ya'til ibada bima yanfa'uhum shi ke zo ma bayi da duk abin da zai amfane su iska nan da muke shaka za ta amfane mu ke zuwa da ita ranar nan da take dumama ƙasa da mu da bishiyoyi da kwawa ke zuwa da ita dare mu sami lokacin hutuwa ke zuwa da shi duk kome na amfani Allah ke zo zoma bayansa da shi wa huwa allazi yamliku darra wa nafa shine ya mallaki wato amfanarwa da cutarwa in ka ga wani abu na amfani ya same ka daga Allah ne wani abu na damuwa ya same ka Allah ne ya tsoro maka sai kai hakuri ka neme yayi maka jarrabawa ce za ta haƙura ko ba za ta haƙura ba in na jin daɗi ne za ka yi amfani da abin inda yake ko za ka yi butulci wa huwa allazi yusarrifu al-kauna shine yake sarrafa duniya gaba daya to akwai mai sarrafa ta wallahi babu Allah ne shi kadai yake tafi da duniyar sa sannan wa yudabbiru al-amra kullahu yake ma gudanar da al'amura gaba dayan al'amura din la sharika lahu fi zalika ba shi da abokin tarayya cikin gudanar da al'amuransa babu ba ruwa sai ya nemi a taimaka masa eh zai yi sanyi zai rana zai waye duk za a samar da abin da ya so ya samar na halittu sai ya nemo sun taimaka mai halittar duniya sammai kasai waye ne ma bai nemi taimakon kowa ba shi kaɗai kayansa to shi ne mudabbirul amr kenan to in ko haka ne la sharika lahu fi zalika babu abokin tarayya cikin waɗancan abubuwa da yayi to falima ya abudu ma Allah ghaira dan me saboda me ya abu Kuma Allah ta tsaya za a bauta ma Allah Allah ta tsaya Allah ya ta غيره ta ta ta mu ka fara mu da mu da aljanu Allah ya halicce mu da mabauta mai mabauta mai masa shi kadai kar mu hada shi da kowa tunda mun yarda da tauhidin rubiya duk waɗancan abubuwa ba mu yin sai shi duk wanda za a bauta ma an ka gashi shi wallahi bai da ke shi bai halitta ba ɗigon ruwa ɗaya bai isa yi ba kowa yi shi to dan me yasa yasa sai mu dawo mu tabbata yadda muka yarda da tauhidul rububiyya in mun shi ma tauhidul uluhiyya mu yadda da shi shine na rububiyya yana lizinta tauhidul uluhiyya yace fa tadabbar haza jayyidan ka lura da wannan karatun da kyau idan duk karatun na aka gama baka gane wannan gaɓar ba wallahi karatun bai amfani ka ba tauhidin rubiya kakaf yana dizanta maka tauhidin uluhiyya ka yadda da Allah kaɗai za ka bauta ma ba wani kowaye to ka fahimci karatun kuma ka gane shi fatan mu a ɗabbaka shi shi yasa yake fata dabbar haza jayyidan amma aqalla man ya'rifuhu man wato min ahli al-ardi nas'alullaha an yash an yashraha sudurahum wasudurana littauhidi ne karancin wanda suka san shi wannan karatun a yau a mutane da suke ban ƙasa hmm? musulmi da suke da tauhidi in ɗan tauhidi rububiyya uluhiyya al'asma wa sifat babu waɗancan matsaloli ya ce me karancin su a ban ƙasa a yau sun yi karanci saboda ba shi aka damu ba da ya akwai malaman da ci gaba ma za su karanta da tauhidi ba saboda shi karantar da tauhidi wai yana raba kan mutane ya raba a ina zai raba ai tauhidin wannan shi ke haɗa kan mutane wanda duk bai fahimci wannan ba ya balle ya tafi yana shirye shi kawai dan ka kwana kana karantar da mutane sallah amma waje ɗaya suna shirka suna abubuwa mai amfani sallah ba Allah ba zai karba ba Allah baya karba duk wani mai masa shirka abinda duk zai mai baya so hajjin sa bai karba ibada sa bai karba komansa sai tauhidi ya samu sannan ne za a zo a kan waɗannan ayyuka saboda shi ne a sati shi ne farko shi ta shi da ke karantar kafin a zo a kai sallah azumi da ka hajji da sauransu malami da addu'a matsayin rufe da ita yace yace nas'alullaha an yi su yashraha na? muna roƙon Allah ya haska haskaka zan mu wasu dura ya su wasudur wasu dura na da tauhidi Allah ya haska ka haskaka zan su su al'umma duniya musulmi wanda suke da awon musulmi ne amma ana fama da su kan tauhidin uluhiyya Allah ya saka zukatansu wasu dura na mu ma Allah ya saka na mu kirazan da tauhidi ga fahimtar ilimin tauhidi da kuma aiki da shi sai mu tsaya nan abin da makaranta daidai Allah mana tare ala